ya fito yana zagin su Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kuma wasu manyan shehunan dariƙa. inda yake ɗauko littattafan su ya nemi su fassarar gatari yana nuna cewa akwai kurakurai na shirka da bid'a da waye-waye a cikin wa'annan littattafai inda wannan kuma mai dubin isa ana masa kallon cewa sufi ne ɗan ɗariƙa ne inda ake zargin cewa kuma ya ake yake fitowa yana irin wannan maganganu wanda ake zargin cewa ko dai kwangila ɗauko daga daga hannun wasu malaman wahabiya salafiya izala da suka shahara wajen cin mutuncin malaman ɗariƙa to yanzu za mu iya cewa magana ta fara bayyana idan ba a baya a baya ba malamin Izala nan da ake kiransa da suna mai gemu a bakogaro ya fito daga baya bayyana cewa ai shi mai dubin isa abokinsu ne da wasu maganganu da yayi wanda muka kawo muku to a wannan lokacin gashin muraran insha Allah za mu kawo muku yacca alkanawi izala ya je ya kai masa ziyara suka gaisa har ma hotuna suka ɗauka sannan kuma insha Allahu za a kawo muku martani da ciki da bayanai daga bakin ɗaya daga cikin matasan malaman ɗarika wato Sheikh Suleiman Gambo akan wannan abu da ya faru a yi sauraro da kallo lafiya. assalatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu a yan wa assalamu alaikum wato wani abu ne na gani ya ban dariya amma bai ban mamaki ba baki ne ne tsinin baki albadawi ya kai mai ziyara sai ga albadawi ya ji ya zauna a majalisin da baki mai tsinin baki yake wato jama'a dama mun gaya muku cewa ku dai ku riga da kun sani cewa duk dan izala makiyin manzan Allah ne kun san wannan yana cikin kwakwalonku a rubuce kuma kun ajiye shi duk dan izala makiyin manzan Allah ne to sai gashi yanzu wai izala ne suka hada kai da baki mai tsinin baki suna tafiya suna aiki tare da baki mai tsinin baki da kungiyar izala wai suna tare da baki mai tsinin baki da jama'arsa har suna iya kai musu ziyara shi ma zai kai musu ziyara to jama'a shi baki mai tsinin baki wai mecece aƙidansa mecece aƙidansa ba zai dai yiwu a ce ba shi da aƙida ba ƙarya ne ƙarya yake yi batun ba shi da aƙida wannan ƙarya yake yi me aƙidarsa to aƙidar baki mai tsinin baki shine yau za mu fitar mu gaya muku aƙidarsa dama mun faɗa mutane suna ganin kamar mun zurfafa ah, tawagan masu tsinin baki na rantse da Allah ba su san annabi ba ina rantsuwa da Allah ba su san shi ba ba sa san manzan Allah ba sa taimakon manzan Allah wallahi ba su san annabi ba ba sa taimakon shi kuma ba sa san shi kai baki mai tsinin baki fa yana adawa da sayyidatuna fatimatu zara karara karara karara yana tsoron ya fito da aƙidunsa ne amma a hankali za ku ga wannan magana da nake gaya muku akwai dalili amma a hankali za ku ga wannan aƙida za ta fito ai da mutane ba su gane cewa dan izala bane ba su gane cewa yana da aqida irin na izala ba amma yanzu da tafiya da tafiya ba ga ya fito muku a koro koro ya nuna muku sa ba to tafiya na nan zuwa za ku zo ku ƙara fahimtan wannan baƙi mai tsinin baki dan kwangila ne wanda aka ɗauko shi ya zo ya tarwatsa tafiyan masoya manzan Allah billahi la ilaha illa huwa afirka Cup afirka ba yanda za a yi ka je waje ka ga soyayyar manzo Allah ta zauna a wajen baka ga almajiran Shehu Ibrahim bane wallahi ƙarya ne soyayyar annabi ta zauna da gindinta da tushenta wallahi tallahi sai masoya Shehu Ibrahim sai masoya Shehu Ibrahim su kuma masoya Shehu Ibrahim masoya ne duk mutumin da yake san Shehu Ibrahim masoyin manzo Allah ne wai me yasa muke san Shehu Ibrahim ne muna san Shehu Ibrahim ne saboda mun ga irin yanda yake tafi da al'amuransa cikin manzan Allah kuma yan faida kar wai ku ringa ganin irin tafiyan da su baki ne tsinin baki suke yi abin ya ringa damunku ku Ibrahim ya riga yayi addu'a yana cikin halin rayuwa akan duk wasu mutane wanda suke yan iska shaidanu tsinannu a shirarai Allah kar ya kawo su cikin tafiyan Shehu Ibrahim nafa niyyar ashirara da hawa qali rijalut tuqa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lamunce mishi ashirare ba za su zo jikin shi ba duk wanda ya gashi a jikin shi Ibrahim to babban mutum ne rijalutuka mazaje ne wanda kowanne zaka samu kaman a kullun ka bahari kai zaka ɗauka kaman kogi ne a kowanne irin ɓangare ka zo mishi to saboda haka shi baki ne tsinin baki jama'a kun gani ko sun haɗe da su albadawi da su da da wancan ɗan tindirkin mai gemu a makwakwaro nake nufi ɗan kulubutu za ku gan shi ɗan wani ɗan kululluba da shi haka to saboda haka a baƙi mai tsinin baki da kai da tawaganka za mu ringa sake muku raddi duk rana ba fashi ba ƙauƙautawa za mu muku raddi matukan za ku ci gaba da taɓa shi ibrahim billahi lazira da ku ta ganin raddi ta ko'ina kai duk yan tijjaniya ma na huta sheku ku huta abun kawai ku banni da su ku banni da su ku banni da su baki ne kuna da shi muna da shi ko kuna da shi muna da shi za ku faɗa mu faɗa shikenan a ci gaba kawai a ci gaba amma ana so a zauna lafiya a kiyaye shi Ibrahim kar a taba shi Ibrahim wannan haɗin kanku wannan taron taron ahzab taron ahzab kun yi haɗaka dama ku ne shedanu wani ku ce malaman maja to ga malaman ga shi sun haɗu yan maja yanzu da izala ne da bangaren baki mai tsinin baki su ne suke so ta san mafaira wallahi muna nan muna nan billahi lazi la ilaha ba gudu ba ja da baya tawagar baki mai tsinin baki muna nan daram To alhamdulillah yan uwa an ga an ji yacca alkanawi eh, alkanawi izala ya tattake ya je kaiwa mai dubin isa ziyara suka zauna suka suka suka tattauna wanda dama a baya ana zargin cewa shi fa eh, a mai dubin isa kamar kwangila ya dauko ta ɓata 'yan ɗariƙa shehunan ɗariƙa da ɗariƙa gaba ɗaya wanda a baya kun ji an je ta muka kawo muku Yata shi kansa mai gemu a makogaro ya fito ya fara fasa kwai yana cewa abokinsu ne da sauran maganganu to gashi dai abin da ya faru kuma mun ji ƙarin bayani daga bakin Sheikh Suleiman Gambo akan wannan abubuwan da ya faru Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya ya kuma tona asirin makaryaci da da da, da a ci gaba da kasance kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta zamancin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don warwa da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.